وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجين درسنا دليل أربعين دشدة اللتاهم بلوغ المرام na ibn حجر al muna ƙarshen kitabu salati kuma za mu karanta farkon babu libasi babi na goma sha bakwai daga hadisi na 546 insha Allah ta'ala wannan darasi yana bayani akan hukuncin saka sutura na alharir hukuncin saka sutura na alharir an abi amirin al'ashari an karbo hadisi daga abu amir al'ashari radiyallahu anhu Allah ya tara masa yarda abu amirin al'ashari a littafin al'isti'ab fi ma'arifatil ashab na ibn abdulbar mujallar na hudu shafi na 266 ibn abdulbari ya ce wannan sahabi wanda ake kiransa abu amirin al'ashari Kuwa ammu abi musa al-ash'ari wato ne babban abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su sahabbai abu amirin Al'ash'ari ashari babban abu musa al-ash'ari amma alkuniyarsa ce abu amirin asalin sunansa ubaidu bin salim to akwai abu muhimmi da ya kamata mu sani game da shi wannan hadisi ibn hajar ya kawo hadisin nan kai tsaye ya ce daga abu amirin al'ashari amma a littafin safatul bari littafin ibn hajar din wato sharhin fahihul bukhari ya yi bayani mai yawa game da shi wannan hadisin da za mu karanta insha Allah ta'ala yana mujallar na goma shafi na hamsin da hudu hadisin nan yana sunan abi akwai wasu malaman hadisi da suka ruwaito baya da al bukhari a riwayar da aka samu na wannan hadisi yanda ya zo cikin sunan abi kamar yanda bishir bin bakarin ya ruwaito ya ce haddasa ne abu malikin maimakon abu amirin al'ashari kaga kamar yadda ibn hajar ya kawo hadisin nan an abi amirin al'ashari kai tsaye da kuma hadisin a sunan abi ya zo ne da an abi malikin al'ashari ashari gairi shakki ba tare da an samu wata shakka ba hadisin yana sahihu ibn hibban an husayn bin abdullah an hisham bi hadha sanad ila abdurrahman bin ganamin annahu sami'a aba amirin wa aba malikin ya kula yaqulani wato an samu riwaya kuma kashi ta uku wacce take sahihu ibn hibban abdurrahman bin ganam ya ji mutum biyu suna ruwaito hadisin nan abu amirin al'ashari da kuma abu malikin al'ashari don haka yasa hadisin ya zama akwai shakka game da wani sahabi ne cikin sahabbai biyu nan ya shi shin abu amirin al'ash'ari ne ko kuwa abu malikin al'ash'ari wa ala takdiri an yakuna al-mahfuz huwa shakku ibn hajar ya ce to ba mushkila ba ce idan dai hadisi ya tabbata daga tabi'i aka samu tabi'i ya tabbatar da cewa ya ji hadisi daga wani sahabi ko da ba a tantance wani sahabin ba ne wannan babu mushkila fashakku fi sahabi la buru ibn hajjara ya ce saboda an yi shakka game da sunan wani sahabi wannan baya cutar da hadisi baya zaban aibu ga hadisi ana karban wannan hadisi ba lallai bane a san wani sahabi ne ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma al-imam bukhari ya kawo hadisin nan a kitabun tarih yana da littafi a tarikhul kabir na al-imam bukhari an abi malikin au abi amirin nan ma ya kawo shi ala shakki aizon shi kansa al bukhari hadisin yadda ya rawaito cikin littafin su jami'u sahih ya zo da shi akan shakka shin tsakanin sahabban nan guda biyu waye wanda ya rawaito hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam abu malikin al'ash'ari ne ko kuwa abu amirin al'ash'ari wa ƙala ce al'imam bukari ya ce inna ma yi ƙorafu haza an abi malikin al'ash'ari al'imam bukari a littafinsa a tarihul kabir ya ce wannan hadisun abin da ya tabbata a fahimtarsa wato shi ne an ruwaito shi ne daga abu malikin al'ash'ari abu malikin al'ashari maimakon abu amirin al'ashari wanda shi ne fahimtar al'imamul bukari wanda ya kawo hadisin uh, littafin aunul ma'bud sharhin sunan abidaw wato sharhin wannan hadisin a mujalladi na tara shafi na 293 ya ce ikhtulifa fi abi malikin rawi hazan hadis akwai sabani da malamai suka yi game da shi abu malik wanda ya rawaito hadisin nan abu malik wanda shi ne mafi inganci wannan shi yasa nake akwai abin da ya kamata mu lura da shi ibnu hajar ya yi magana sosai akan sharhin hadisin nan a cikin fatkul bari ya tabbatar da cewa mafi inganci shine abu malikin al'ashari ne ya rawaito hadisin nan ya tabbatar da haka amma abin mamaki a cikin bulugul maram sai ya kawo abu amirin maimakon abu malikin din da shi kansa ya yarda cewa wato shine wanda malaman hadisi musamman al-Imam bukhari da ya rawaito hadisin ya zaba yake cewa lallai shine ya tabbata cewa ya rawaito hadisin nan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka sai Ibn Hajar ya kawo an Abi Amir duk da cewa ba laifi ba bane tunda an samu shakka a cikin riwayar hadisi din amma mafi inganci shine Abu Malikin al-Ash'ari maimakon Abu Amirin al'ashari. a littafin aunin Mabu shi abu malikin din da ake tabbatar da cewa shi ya roito hadisin shi kansa akwai muhawara game da shi saboda ba shi kadai bane sahabi wanda ke da wannan alkuniya ne fa inna fi sahabi salafatun yuqalu li kullin minhum abu malik al-ash'ari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane guda uku kowane ɗaya daga cikin mutum uku ɗin nan ana kiransa abu malikin al'ashari saboda haka sai ya zama nan ma mushkila ce waye cikin abu malikin al'ashari ɗin nan guda uku wanda ya rawaito hadisin nan ɗaya daga cikinsu shine ya rawaito hadisin da muke karantawa wa huwa mashhurun bi kunyatihi ya fi shahara da alkunyarsa ana kiransa abu malikin al'ashari game da asalin sunansa wannan akwai sabani na biyu akwai alharisu bin alharisi shi kuma ya fi shahara da ainihin sunansa a maimakon alfuniya ta abu malikin al'ashari mutum na uku shi ne ka'ab bin asimin wanda ya fi shahara da sunansa dune don haka wanda ya fi shahara da alfuniya shi ne wanda ya rawaito hadisin nan wanda kuma asalin sunan nasa akwai sabani a kai ala halin malaman hadisi sun tabbatar da wannan hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa dai mafi dacewa shine ka dauka abu malikin al'ash'ari ne maimakon abu amirin al'ash'ari. mu ci gaba قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مالك الأشعري يتي منظم الله يتي لا يكونن من أمتي أكوام lallai wata jama'a za ta kasance daga cikin al'ummata nan gaba wannan yana daga cikin mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ba da labarin abinda zai auku dan gaba abinda bai riga ya auku ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yakunanna min ummati aqwam lallai wata jama'a za ta kasance daga cikin al'ummata idan aka ce al'ummar annabi ana nufin cikin musulmai nan gaba za a samu wasu mutane yastahilluna al-hira suna halalta al-hira kamar yadda ya zo cikin an-nihaya fi garib al-hadith wal athar eh, mujallad na farko shafin 363 shine al-farj za a samu waɗanda suke halalta zina ya yastahilluna al-hira bi ma'ana yastahilluna al-farj suna halalta jima'i da kowace mace suna cewa zina ba haram ba ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar daga cikin musulmai nan gaba za a samu malamai masu halatta zina Allah ka tsare to shi kansa hadisin nan ya taho da lafuzza da yawa wanda kuma ibn al-asir a cikin bayanin da ya gabatar game da wannan hadisin فليتاك نساء النهاية في قريب الحديث والأثر ينا فصر كلمة الهرة كتب المشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه يستهلون الخز يستهلون الخز واتو كلمة تابود الهرة وانما عننت ضاعت ممتاز ودن لكي حالة تزنا سنكم تابود معنى الخز za a samu waɗanda suke halatta sanya sutura ta alhari wani nau'in alhari da ake kiransa alhasu don ya taho hadisi ya zo da wannan kalma riwaya ta al'imamu bukari da kuma al'imamu abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Layakunan na min ummati akwamun yastahilluna hira wal harira lallai wata jama'a za ta kasance cikin al'umma ta waɗanda suke halatta zina wal da suturan al nan gaba za a samu malamai waɗanda ke halatta sanya sutura ta alharir alharir asalinsa zare ne wanda akwai tutsa da ake kiransa dudul ƙabzi wannan tsutsan shi yake fitarwa daga jikinsa to daga baya sai aka mai da ainihin wato sutura gaba ɗayanta ta alharir sai ana kiranta alharir kawai wato sai zama ana kiran suturar da aka yi da ainihin zaren alharir sai akan kira suturan kanta da suna alharir amma asali sunan zare ne wanda wannan tsutsan yake fitarwa daga jikinsa wannan yana cikin lisanul arab a mujallar na shafi na 119 da musaru siha na shafi na 126 kuma wannan tsutsa tana cikin tsutsotsi ga kuma halittun Allah waɗanda ke da ban mamaki malamai sun yi magana a kan wannan tsutsar tana daga cikin halittun Allah waɗanda suke da ban mamaki daga cikin waɗanda suke magana a kai eh, kamar a littafin giza'ul albab giza'ul albab mujallar na biyu shafi na 62 littafin al'imamu safarini ya yi magana a kan wannan tsutsar tana cikin halittun Allah waɗanda suke da ban mamaki tunda wannan tsutsa yana fitar da zare daga jikinsa kamar yadda gizo-gizo yake yin zare haka shi ma yake fitar da zare daga jikinsa yana cewa a littafin eh, giza'ul albab fi sharhi manzumatul Ya ce wa alam anna dudatal qazzi kalu laha dudatul hindiyya ce ka sani tsutsan alqazzi wato tsutsan alharir yana kamar gizaka tsutsar alharir ana kiransa tsutsar hindiya saboda me saboda daga can aka ainihin samo asalinsa galibi wato an fi samunsa ta yankin hindiya zuwa yankin china an ce tarihinsa ya daɗe ba zai gaza shekara kamar dubu shida zuwa bakwai ba saboda haka mutanen da sun san da wannan tsutsa kuma suna amfani da ainihin zaren da tsutsan yake fitarwa suna saka suturarsu tun zamanin da wannan kenan tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamin yace wahiya min a'jabil makhluqat wannan tsutsan tana cikin mafi ban mamakin halittun Allah tana cikin halittu da suke da ban mamaki yace wa gidauhu waraqut tutil abyab ainihi abincin wannan tsutsan tsutsan da yake fitar da zaren alharir abincinsa shine ganyen itin da ake kiransa a tutul abiyar wato shine mulberry ganyensa ake bashi yana ci wala ya zalu ya tuburu wa ya azumu ila an ya tsira fi sadarar isba yana ci yana girma har ya kai kamar tsawon yatsa wayanta yanka kilminar sawadi ilal bayadi awwalan fa awwalan yana canza launin halittarsa daga baki yana komawa fari wa kullu zalika fi muddati 60 yawman aksar galibi baya wuce kamar kwanaki 60 a tsakanin wannan lokaci yake canza halittarsa thumma ya'khudhu fil nasji ala nafsihi to sannan sai ya fara yin saka yana yana jikinsa ya dinga sakan zare yana fitarwa bima yukhrijuhu min fi yana fitar da zaren daga bakinsa yana zagaye jikinsa da wannan zare ila an yanfada ma fi jawfihi minhu har sai zaren da yake cikinsa ɗin ya kare. wa yakmulu alaihima alaihi ma ya ya gama ainihin gini ya rufe kansa gaba daya yana cikin wannan kwansa da ya gina fa yakunu ka hayatin jauza yace sai zama kamar yadda ka san kwara ko kamar yadda ka san wato abin da kwakwa ko kwara haka yana ciki yana wannan kwansa da yana rufe da shi fa yabqa fihi mahbusan zai zauna cikin wannan kwansan qariban min asharati ayyam sai ya kai kamar kwanaki goma summa yanqubu ala nafsihi tilkal jawza sannan sai yahuda wata kofa a cikin wannan kwansa wa yakhruju minha sai ya fito daga wannan kwansa farashan abyaba lahu janahadi lokacin da zai fito ya zama malam malam buɗe littafi ya zama butterfly yana hitowa shi kenan sai ya kama tafiyarsa to amma idan ana so a cire zare daga jikinsa ba za a bar shi har ya kai ga zama wannan butterfly din ba idza urida al-hariru turika fi shamsi idan ana son a cire wannan zare daga jikinsa to sai a bashi a rana ba'da faragihi min an-nafsi bayan ya gama sakan eh, nan ya gama sakansa bi asharati ayami yawman aw ba'da yawmin bayan ya gama wannan saka to sai a shanya shi a rana idan aka shanya a rana sai ya mutu sai ya mutu to idan ya mutu shine sai a cire wannan gare daga jikinsa amma idan aka bar shi ya zama ya zama butterfly ya fito idan ya zama malam buɗe littafi yana yana shawagi to a wannan lokaci za a samu koyi ne daga jikinsa domin yana fita zai samu ainihin macensa sai su yi barbara sai kuma su fi da ainihin wato koyaye waɗanda waɗannan koyayen su ne ake amfani da su a renu wannan tsutsan don a samu wannan zare daga jikinsa ya ce wa fihi min asrar tabi'a al-imam safarini yace akwai wani sirri na ɗabi'a game da wannan tsutsan annahu haliku min sautin ra'adi don haka yasa harkar ta take da wahalan gaske gashi ba a samun koyin sai a wajen china zuwa japan india kafin za a samu shi to kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda suke hallaka koyin yadda ba za ka iya samun ainihin tutsan ya a samu kyankyasarsa bare har ya fito ya yi wannan sakan garin da za a cire daga jikinsa ba na ɗaya idan har aka samu rubugi na hadari to tutsan zai mutu saboda haka sa cinikin koyin yake da hadari in ka tafi ka sayo wannan koyi kafin ka zo da shi dole ya zama kana tsare shi ya ce wa darbi ko da kwano ne aka ce ya faɗi irin ƙarar da yake fitarwa to wannan ƙara yakan sa wannan tsuntsan ya mutu wa min shammil khalli haka nan ah, kamar warin alcohol wa dukhan da hayaki duk suna sa wato wannan tsutsan ya mutu Dan haka yasa kiwonsa yake da wahalar gaske sai wanda ya kware amma kuma ana samun dukiya a jikinsa mai yawan gaske to wannan zare ana samun sa ne daga jikin wannan tsutsa asali zaren shi ake kiransa alharir annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta saka kayan da aka saka da zaren alharir manzon Allah ya haramta maza su saka kayan da ya zamanto an saka eh, an saka shi da wannan zare um, yace rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi yana kitabul libas babu ma ja'a fil khazzi amma ba riwaya ta al Abu Dawud ne ya kawo cikin Bulughul Marami ba hadisi na 439 yana sunan Abi Dawud ce wa asluhu fil Bukhari amma asalin hadisin yana sahihul Bukhari sai dai al'imamu bukhari ya kawo hadisin mu'allakan majzuman bihi yana kitabul ashriba babu ma jaa fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi a karkashin hadisi na 2275 wato hadisin yana sahihul bukhari babu isnadi imam bukhari ya kawo shi mu'allakan idan aka ce hadisi mu'allakan babu isnadi amma Alimamul imam bukhari ya tabbatar da ingancin hadisi ya kawo shi an abdurrahman bin ganamin al ya ce haddasa haddathani abu amirin abu malikin Al'ashari. ashari ya zo cikin sahihul bukhari Abdurrahman bin Ganamin al-Ash'ari yace haddathani Abu Amir aw Abu Malik al-Ash'ari biyu ko dai Abu Amir ko Abu Malik al-Ash'ari daga cikin su ya bani labari sai yace wallahi ma kazabani na rantse da Allah bai min ƙarya ba wannan sahabin da ya faɗa min wannan magana sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunanna min ummati akwamu wato yanda zo cikin sahihul bukhari nan gaba wata jama'a za ta kasance cikin al'ummata ya al-hira wal suna halatta zina da kuma saka suturan al walhamra suna halatta shan giya wal kuma suna halatta kiɗe kide asali al shi shine ad-dufuf gairu hamin mayu yubarbu duk abin da za a dake shi yayi kara kalangu ganga da sauransu shi ake kira al-ma'az asali wa yutlaqu ala al-jina'i azfan da saboda haka sai ana kiran watsan gaba ɗayan su sai a kira shi al-azf annabi sallallahu alaihi wasallam yace nan gaba za a samu malamai waɗanda za su halatta kiɗa da waka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin lallai wata jama'a daga cikin waɗannan mutane masu halatta abubuwa dinnan za su sauka a gefen wani dutse ila jambi alamin domin akasari mashaya masu shan giya sukan zo sukan so a ce sun killace bayan gari sukan so a ce suna bayan gari ko wani guri inda ya danyi yi nisa da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace to za a samu wata rana waɗannan da ke halatta kiɗa da waka da giya da zina za su killace kansu bayan gari a gefen wani dutse aljabalul ali shine ila jambi alamin yaruhu alaihim bi harkin lahum suna da mai kiwo wanda ke fita da awakai dabbobin su ya tafi yayi kiwo ya dawo da su ya atihim lihadatin za a samu wanda zai zo gare su yana da wata buƙata, za a samu faƙiri da zai zo ga waɗannan mutane yana roƙon ku taimaka min annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa akwai mabukacin da zai tafi ga irin waɗannan mutane waɗanda zai kai musu damuwarsa eh, ya ce musu yana da bukata a taimaka masa sai su ce irje ilaina gadan ka dawo gare mu gobe gobe ka dawo za mu baka fa yubayyituhumullah sai Allah madaukaki ya musu farmaki cikin dare yubayyituhum Allah bi ma'ana yuhlikuhum laylan Allah sai ya halaka waɗannan mutane a cikin dare wa yaba'u al'alama Allah ya dora wannan dutsen da suke gefansa suke shan giya yuqiruhu alai ya aukar da wannan dutsen a kansu wa yamsahu akharina qirada annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai rikidar da sauran waɗanda ke nan dutsen bata halaka su dutsen bai halaka su ba to Allah madaukaki zai mai da sauran zama birai wa khanazira da kuma aladu ila yawmi qiyamati har zuwa ranar kiyama wannan shine hadisin yanda zo cikin sahih bukhari ah, don haka hadisin yana da tsoratarwa kwarai al-imam bukhari ya kawo shi mu'allakan amma malaman hadisi da yawa sun ruwaito hadisin da isnadin sa kamar misali yanda ibnu hajar ya faɗa hadisin yana cikin sunan ibn ah, abi dawud ibn hajar ga sharhin wannan hadisin a fathul bari mujallar na goma shafi na arba'in da tara ya ce wafi hazal hadis ga wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin abinda zai auku kafin ƙarshen duniya wa'idun shadidun alamai ya tahayyal fi tahalil ma ya haramu bi gairi ce. malamin da ke ƙoƙari ya halatta haram ya canza mar suna to akwai alkawarin azaba a kansa wa annal hukuma yaduru ma illa hadisi yana karanta da mu cewa hukunci yana gudana ne bisa la'akari da illar da ta sa aka yi wannan hukuncin wa illatu fi tahrimil khamri al-iskar saboda haka sai a duba me yasa aka haramta shan giya saboda giya tana bugarwa famahma wujida al wujida tahrim saboda haka duk sa'ilin da aka samu wani abu ya bugar to an samu haramci a kansa don haka illar ake dubawa karkace ai iyaka abinda Allah ya haramta shine giya don haka abinda ba giya bane halal ne koda ya bugar wato koda ya wato rikitar da hankalin mutum mutum ya shiga hali na maye ba za a kira shi haramun ba kaga yana daga cikin siffar abinda manzon Allah yake cewa za a samu waɗanda ke halatta haram domin akwai wanda a yanzu haka yana ganin waya ba haram bace saboda ai babu sunan cikin alkur'ani abinda ibn hajar yake faɗa kenan eh, wanda zai yi ƙoƙarin halatta haram saboda ne, saboda canjin suna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake magana akai kenan yake cewa kafin ƙarshen zamani za a samu malamai masu halatta abubuwan da Allah kake ya haramta don haka sai kai la'akari da idan aka ce giya haramci to duk abin da aka samu yana bugarwa shi ma haramu walau lam yastamir al ism ko da sunan bai ci gaba ba ba kira shi da sunan giya ba to haka yasa ana la'akari ne da ainihin ma'ana ba wai ainihin sunan ba kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa al-aslu fi eh, al-ahkam inma tata'allaqu bi ma'ani al-asma'i la bi alqabiha faraddan ala man hamalahu ala al-lafzi idan an samu wanda ke cewa ai giya ita ce kada ya ka haramta to babu shakka yana kokarin abin da Allah madaukake ya haramta wannan yana ga sharhin hadisin nan cikin Fathul Bari Faidul Qadir na imam al-Munawi mujallal na biyar shafi na 391 kuma akwai riwaya na biyu na wannan hadisin wanda ta zo a cikin Sunan Ibn Majah al-Imam Ibn Majah ya kawo hadisin yana Kitabul Fitan babul uqubat yana hadisi na 418 da kuma al bai al a sunan al-kubra kitab al wal hadd fiha babu ma ja a fi tafsir al babu ma ja a fi tafsir al-khamr yanda bai imam ya yi babi ya kawo hadisi game da fassaran giya an abi malikin al ta ga duk wanda ke ruwaito hadisin nan kamar da al bukari ya faɗa asali wanda ya fi inganci a jingina hadisin gare shi shine abu malikin al'ashari ba abu amirin al'ashari ba yana sunan ibn Maja riwaya ta biyu ta wannan hadisin da kuma sunan kubra na imam al Ya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la yashrabanna nasu min ummati khamra wanda ita ce riwaya ta biyu ta hadisin nan lallai wasu mutane cikin al'umma ta za su sha giya yusammuna ha bi gairi ismiha suna kiranta da wata suna ba na giyan ba yu'zafu ala ru'usihim ana yin kida a bisa kawunan su suna zaune suna shan giya makida suna kida saman su wal muganniyati da mawaka ana kida da waka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yahsifu Allahu bihimul arda Allah madaukake zai nutsar da su cikin kasa wa alumin minhumul qiradata wal qanadir Allah madaukaki zai sa daga cikin su a samu birai da aladu wannan ita ce riwaya ta duk dai hadisin Abu Malik na ashari kuma malamai da yawa sun inganta wannan hadisi kamar Ibn al qaimu al ya yi magana akan hadisin cikin Igafatul Lahfan a mujallar biyu shafi na 278 sahabbai waɗanda suka ruwaito hadisai masu ma'ana irin wannan akwai aisha hadisinta yana al-mustadrakul imam eh, hakim da kuma sunan kubra na al-imam al akwai hadisin ubada bin samit yana al-mustadrakul ahmad sannan akwai hadisin abu umamat al bahiri yana sunan ibn Maja. cewa za a samu waɗanda suka halatta giya suna shan giya ana kiɗa da rawa a samansu Allah madaukaki zai halaka su wannan malaman da yawa sun ingata hadisin kamar shi kansa al-Imam Bukhari don haka yasa ya kawo hadisin Abu Malik al-Ash'ari saboda ya tabbatar ma kiɗa da waka haramun ne hakan nan al-Imam Ibn Hibban yana cikin wannan suka rawaito hadisin da Ibn Salah haka nan Ibn Taymiyyah littafin sa Kitabul Istiqama yana mutalla na farko shafin 294 yace wal'alatul mulhiya kayan shagaltarwa kiɗa da waka kad sahha fiha ma rawahu al-bukhari fi sahihihi ta'liqan majzuman bih ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kowane irin abu wanda ake kiɗa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta sai ce al-imam al-bukhari ya kawo hadisin a littafinsa ta'liqan majzuman bihi. haka ibn hajar ya inganta wannan hadisin cikin fathul bari da mujallar da goma shafi na hamsin da biyu wannan yana cikin eh, hadisai waɗanda malaman sunna suke kafa hujja da su akan cewa kiɗa da waƙa haramun yana daga cikin hadisai da ake kafa hujja da su akwai littafai guda biyu muhimmai waɗanda suka tattaro irin waɗannan hadisai kamar littafin ibn qayyim al-jawziyya wanda ya rubuta a kan matsala ta kiɗa da waƙa, suna littafin kashful gifai an hukumi sama'il gina'i akwai littafin muhammad nasiruddin al-albani da ake kira ta harimu alati torbi idan kana son ganin hadisai da hujjoji waɗanda suka tabbata daga alƙur'ani da kuma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka samu waɗannan littafai guda biyu ka babu shakka zaka gamsu insha Allah مجاهد في نجبة وعن حزيفة رضي الله عنه أنكر به حديثي لك حزيفة الله يكرم سيرتا قال نهى النبي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أن نشرب مشاء بن شاء في آلية الذهب والفضة أقوت زينار إذا أزرفا وأن أكل فيها ومشاء بن شاء شكين قانو خلصه wannan hadisin mun karanta shi a baya wa an lubsil hariri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sutura ta alharir wadibaj to abu guda ne alharir zare ne na ainihin wannan wato eh, wannan tsutsar da take fitarwa daga jikinta zaren da ake kiransa alharir idan aka ce addibaj sakan alharir wato abu guda ne wannan yana daga cikin nau'in balaga yana daga cikin nau'in wato balaga yanda Allah subhanahu wata'ala shi kansa ya mana misalai da dama a cikin alkur'ani wanda ake cewa zikirul khasi ba'da al'ami bayan an faɗi abu gaba ɗaya sai kuma a faɗi wani abu daga cikinsa wanda akwai misalai da yawa cikin alkur'ani saboda muhimmancin abu na biyu domin idan aka ce saka suturan alharir to an gama magana me yasa saboda addibaju shi ma alharir sai zama kamar maimaitawa ne saka suturan alharir sai aka ce waddibaj wato suturan da aka saka da alharir shi ake nufi da addibaj misali cikin alkur'ani wurare da yawa kamar inda Allah madaukake yake cewa hafizu ala salawat ku kiyaye salloli sai aka ce was salatul wusta da sallah ta tsakiya to ai tana cikin sallolin da aka ce a kiyaye ya kuma aka sake maimaita ta saboda muhimmancinta kaga an faɗi abu gaba ɗaya shine hafizu ala salawati sannan aka kawo keɓaɓɓen abu daga cikin abin da aka ayyana gaba ɗayan aka ce wasu salatin wusta ko ko inda Allah madaukake yake cewa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi kaga an gama wanda ya kasance makiyi ne ga Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah sai aka ce kuma wa jibrila wa mikala da jibril da mika'il jibril da mika'il ba mala'iku bane kaga da an an su a cikin mala'ikun gaba ɗaya man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi hatta jibril da mika'il amma saboda muhimmancin jibril da mika'il sai aka sake kira sunayensu. su wanda shine ake kira zikirul khas ba'da am kamar misali a suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam na amanu wa amilu salihati kaga an gama waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai sai aka ce wa amanu bima zina ala muhammadin kuma sun yi imani da abin da aka saukar wa annabi muhammad ah, to ai yana cikin a na amanu din idan aka ce wallazi na amanu bima na amanu billah wa amanu bima zina ala muhammad wallazina amanu wa amilu salihati kaga umuman sai kuma aka ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin saboda muhimmancin wanda aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka sake fito da shi fili abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan duka suturan alharir amma idan aka ce abinda huzaifa yake fada huzaifa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu saka suturan alharir wato sutura na zaren alharir sai ce wadibat da kuma sakakken alharir duk ba bambanci illa dai suturar da aka saka nau'in addibat ita ce tafi shahara a cikin larabawa saboda haka sai manzon Allah ya ayyana ta saboda mai tafi yawa a cikinsu akwai littafin da ake kira mirqatul mafatih littafin al Aliyu aliyul sharhin mishkatul masabih Na mujallal na biyar shafi na 249 malamin ya ce in kulta idan kai tambaya mal bai na hadhihi me bambancin da ke tsakanin al da al-dibaj sai ce al-hariru ismun amun alharir shine suna da ya game dukkan wani wani kaya wanda aka saka da zaren alharir sai a kira shi alharir alharir shine ainihin sunan zaren kamar da muka yi bayani a baya zaren da ake sakan da shi zaren silk shine alharir to idan aka ce addibajufa sai ce nau'un minhu wani nau'i ne na sakan da ake da zaren alharir idan an saka kaya da zaren alharir to sakan yana da sunaye daban-daban kamar da ka san eh, wato auduga ne zaren auduga to kuma idan ana magana kayan da aka saka da auduga ai suna na iri-iri to asali zaren shine alharir amma addibaju fa addibaju nau'un min libasul harir yana daga nau'i na kayan da aka saka da zaren alharir to idan <clears throat> aka yi maganan addibaj shi kansa ba iri ɗaya bane yana daga nau'in kaya na mutanen zamanin da ba ka samu shi a yanzu akwai al-istabra wanda Allah madaukaki ya ba da misalin sa a cikin alqur'ani yana daga cikin nau'in kaya yan aljanna Allah ka samu na cikin su yahallawna fiha min asawira inda Allah subhanahu wata'ala yake magana game da ni'imar da zai ma 'yan aljanna yana cewa akwai nau'in sutura da ake kiransa al-istabrak shi ma nau'i ne na dibaj wato dibaj shine sakan da aka yi da zaren alhari to idan aka saka kaya ana kiransa addibaju amma dibaj ɗin shi kansa iri-iri ne akwai al-istabrak wanda nau'in min dibaj sannan akwai al-qassi ma yukhalituhu al-harir idan aka ce al wanda kana iya samu sahabbai sun sa irin shi shine kayan da ya zama an surka ba zaren alharir kadai bane an kawo wani nau'in zare an hada da zaren alharir aka surka ne sai a kira shi libasul Ya ce wa fa'idatu zikirin khas ba'da al'am muhimmin abin da yasa huzaifa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saka suturan alharir ya kawo kalmar addibaj kaga ya kawo zikirin khas ba'da al'am bayanan lihtimamihi bi hukmihi wato saboda bayani game da muhimmancin hukuncin wannan addiba saboda larabawa sun fi saninsa kar ka ɗauka akwai wani nau'in eh, alharir wanda aka halatta saboda haka sai eh, huzaifa ya nuna cewa duk wani saƙa da aka yi da alharir shi yasa aka fara kawo kalman alharir wato zaren alharir waddibaj da kayan da aka saka na alharir dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa wato su rika saka irin waɗannan kayan a littafin lisanul arab a mujallar na biyu shafi na 262 malamin ya ce malaman tafsiri suna cewa sundus nau'in dibajudi al-istabrak shi ma nau'in addibajudi amma idan aka ce asundus innahu raqiqud dibaji wa rafi'uhu shine alharir da aka saka amma kuma wanda yake ba shi da kauri to ya fi daraja shi ake kiransa a sundus kalma ce ba ta larabci ba saboda asali alharir ba zare ne da ake samu sa larabawa ba don haka waɗannan kayan ana kawo su ne daga yankin farisa don haka kalma ta sundus kalma ce ta farisiya ba kalmar larabci ba ce haka dan al-istabra innahu galibu dibar yace nau'in addibaj wanda ke da kauri shi ake kiransa alistabra amma Asundus shi ne nau'in da ya zamanto wato yana da bashi da kauri kuma shine yafi daraja saboda alharir idan idan bashi da nauyi wannan kayan ya fi daraja akan kayan da ya zamanto yana da nauyi huzaifa ya ce wa an najlisa alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu zauna ma akan kayan da aka saka da zaren alhari sai ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana kitabul libas babu iftirashil harir babi game da shimfidar alharir hadisi na 5837 wannan hadisin ya gabata a farkon littafin bulugul maram inda muke magana kan hadisi na 18 ga ibn hajar ga sharhin wannan hadisin tunda yana riwaya ta al-Imam bukhari a cikin Fathul Bari a mujallal na 10292 yace in ka dubi hadisin Huzaifa ya ayyana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa su sha ruwa a kofi ko kwano na zinari ko su ci abinci a ciki sannan su saka suturar da aka saka da zaren alharir ko kuma wani nau'in kaya na addibat wato shine kayan da ya zamanto na alharir duk wani kayan da ya zamanto saka ne na alharir annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su saka shi sai ya ce wa an alaihi kuma ya hana mu sahabbai mu zauna akan kayan da ya zamanto an saka shi da alharir don haka sai ibn hajar yace an samu hujja qawiyya hujja mai karfi liman qala bi man iljulusi malamai da suke cewa zama akan darduma da aka yi shi na alhariyar ko shimfidar da aka yi ta da alhariyar haramun ne kuma wannan shi da abin da aka tarin malaman suna suka tabbatar wato galibin malaman suna ƙaunar jumhur suna cewa haramun ne idan darduma an yi ta da alharir ka zauna a kanta idan ya zama shimfida an yi ta da alharir haramun ne ka zauna a kanta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 hadisin husaifa yana nuna cewa babu sassauci game da haramcin alharir ga kowane musulmi babu sassauci domin abinda ya yake na nabiyu sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati zahabi wal fidda wa an na'kula fiha wa an lubs hariri wa tibaj wannan yana nuna cewa babu wanda aka yi masa sassauci cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka aka samu malamai suka zama kashi biyu game da fahimtar hukuncin alhari kayan da aka saka da silk shine alhari malamai kashi na farko suna ganin gaba ɗaya ne santar wannan kaya shine fi cewa ga kowane musulmi musamman akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa la tashrabu fi sihatiha fa innaha lakum fi dunya lahum fi dunya wa lakum fil akhirah wannan yana nuna an danganta dinari da azurfa da alharir a hadisi guda kamar yadda huzaifa ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka duk wani abin da ya zama an yi shi da dinari to hadisance nisance shi shehu dacewa kamar yadda ibn al-qayyim jawziya yake fada a littafin ilamul muwaqqi'in mujallal na biyu farko shafi na 207 yace hadha tahrim la yaqtasu bil akli wash shurbi bal ya sa'ira wujuhil intifa duk wata fuskar amfana da zinari fala yahillu lahu an yaktasila biha haramun ne a samu bokitin ka na zinari ne ko wani kwano da kake amfani da shi wala ya tawabba'u biha ko buta wala yadahinu fiha wala yaktahilu minha ko a samu man shafawa maɗaukinsa <clears throat> na zinari ne yana zama haramun yace wa haza amrun la yashukku fihi alim wannan babu wani malami wanda yake shakka game da shi yana cikin ilamul muwaqqi'in a mujallal nabi shafi na 366 da kuma shafin 207 a mujallar na farko ya ce walam ya ati walau lam ya ati hada nasu lakana nahyu an lubtihi mutanawilan liftirashi ko da huzaifa Allah ya kara masa yarda ko da huzaifa bai ce annabi ya hana mu zauna a kai ba ai na aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu saka kayan alharir saka kayan yana hana ka zama akan abin da aka saka shi da alharir da zama akwai malamai da suke daukan wannan hani din ya shafi maza da mata gaba daya ya shafi maza da mata gaba daya da abinda kuzai fa yake fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai kaga ya nuna umuman maza da mata ne don haka yasa ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in yayi magana akai kuma Ibnu hajar dalilin da yasa ya kawo hadisin nan da farko kenan وقد تمسك بأموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء an samu malamai da suka haramta alharir ga maza da mata gabaɗaya daga cikin mabiyan al'imamu shafi'i saboda la'akari da wannan hadisi wasu malamai suna halattawa saboda hadisai da za mu karanta nan gaba don haka sai ibn qayyim yace abinda akasarin malamai suke magana akai akasarin malamai eh, anna ubi halahu, lahu lubsuhu ubiha lahu iftirashuhu akasarin malamai suna cewa su musulmai suna zama kashi biyu game da kaya da aka saka da zaren alharir maza an haramta musu amma mata an halatta musu saboda haka ita mace idan ya zama an halatta mata saka kayan alharir saboda ta ta sai misali zanin gado wanda aka yi shi da alharir ta yi amfani da shi ta kwanta a kan gado wanda shimfiɗan gadon na alharir ne ba laifi ba ne tunda an halatta mata sanya alharir amma namiji fa tunda an haramta mata saka alharir zama akan suturar da aka yi ta da alharir haramun da gare shi ibn qayyim yace wa hadha qawlul aksari wannan shine abin da akasarin malamai suke tafiya akai ya dace da bayanin al-imam an-nawawi a littafin almajimu mujallar na hudu shafi na 321 saboda haka cewar huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu zauna a kai mazan sahabbai kenan banda matan sahabbai tunda su matan sahabbai an halatta musu babu sabani a tsakanin malaman sunna akan cewa mata ba laifi bane saboda hadisai da za karanta nan gaba wanda in ka duba kitabul majmu' na al-Imam an-Nawawi mujallar hudu shafi na 321 yana cewa wata faƙar fuka hawa ala jawazi iftirashin nisa'i lil hari mata babu laifi don sun yi amfani da shimfiɗa na siliki shine alharir ba laifi ba ne <clears throat> amma maza fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta musu to inda aka samu mushkila shi idan an ce mace an halatta mata zama akan suturan alharir da saka kayan alhari kamar yadda ibn al-qayyim jawziya yake fada wanda shine fahimtar akasarin malaman sunna man hurrima alaihi hurrima alaihi al-julusu alaihi wanda ya zama an haramta masa saka kayan alharir to zama akan sa haramun ne gare shi wanda aka halatta masa saka kayan alharir zama akan alharir halal ne gare shi to mata an halatta musu saboda ka ita mace ba laifi ba ne saboda zanin gado zanin gadonta ya zamanto na alhari ba laifi ba ne don ta zauna a kai da sai alimamu malik ya ce to ya za a yi ko a ce mace an halatta mata zama a kan suturan alhari shi kuma mijin an haramta masa ya za a yi haka ya faru don haka masabar alimamu malik ake cewa idan matarka tana da kaya na alhari don ka zauna a kansa ba laifi ba ne saboda ne saboda ita an halatta mata ita kuwa matarka ce tunda matarka ce za ta yi shimfiɗa ba zai yi wa ce shimfiɗa ta ita kaɗai ce ta zauna ba ba zai yi wa ce ita ce kaɗai ta zauna a kansa ba saboda haka idan kai mijin ka zauna a kan wannan shimfiɗan ba laifi ba ne wannan yana cikin bayanin ibn hajar da ya kawo karkashin sharhin wannan hadisin na huzaifa hadisin al-imam bukhari inda yake cewa wa an najlisa alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu rika zama akan sutura ta alhari yace wa wajhul eh, wa wajhuhu almujiz lidhalika min almalikiyya bi anna almar'a firashu ar saboda ita mace Allah tabaaraka wa ta'ala ya halatta wa miji ya tara da ita ya kwanta da ita fa kama jaza lahu an yaftarishaha wa alaiha alhuli min zahabi wal harir an halatta maka jima'i da iyalinka tana sanye da sutura suturan kuma na alharir tana sanye da kayan kwalliya na zinari duk halal ne gare ta matarka don ta yi ado da zinari ta saka kaya na alharir halal amma kai kuma fa haram to idan ya zama za ka ita an halatta maka kwanciya akan suturan alharir kai kuma an halatta maka tarawa da ita don matarka ce saboda aka sai malamai suka ce ya zama halal gare ka kai mijinta amma ba wai kai tsaye ya zama ka samu darduma wanda aka saka na silk kana amfani da shi ba sai dai idan matar ka ita ta yi amfani da kayan silk don ka kwanta a gadon da ya zamanto ta yi shimfiɗa da shi wannan halatta mata ba laifi ba ne amma musamman kai ka sayo darduma wanda za ka riƙa tafiya da ita saboda zaka je sallah da duma ta ta silk ta alharir kaga haramun kai tsaye yi amfani da silk haramun ne amma in ta matar kafa suna cewa ba laifi bane wannan ya shafi asalin alhariyar wanda kamar yadda muka yi bayani wannan tsutsan shi yake fitarwa daga cikinsa amma a yanzu akwai ainihin alhariyar wanda turawa kan yi zare ne amma ba asalin alharir bane ba na asali bane to idan ya zama an sami irin wannan kayan da aka saka da zare mai kaman alharir alhali ba alharir din bane wannan ba laifi bane don ka saka shi wannan malamai da yawa suna halakawa kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani haka in ka zo ladina mujallar mujallal nabi shafi na 496 kuma wani abu da ya kamata mu sani babu wata sutura wacce Allah madaukaki ya hana namiji ya saka babu wani kyalle wanda aka haramta maka sakawa in ba alharir ba shi kadai ne aka haramta saboda haka mutum ya yi kiyasin alharir da atamfa don akwai wanda ke cewa to atamfa ɗinka ta ga namiji haramun ne la ba ka da ikon haramta wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta shi abinda manzon Allah ya haramta ga maza kyalle guda ne shine silk alhariya amma idan aka ce a tamfafa a tamfa kyalle zare ne ba mamaki ma an saka shi ne daga auduga amma abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa hujja Allah madaukaki ya haramta namiji ya saka wato shine kayan da aka saka shi da zaren alhari don haka idan aka samu namiji ya dinka a tamfa ba za ka ce ya aikata haramun ba dama dama idan a ce yayi dinkin irin na mata inda mace take dinka riganta to wannan sai a ce yayi ga mata amma don atamfa an sani mata ke sawa don haka sai dinka kyallan atamfa ka da ikon cewa ya ya dinka wato sutura ta haramu saboda kyalle guda ne a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka haramta wa maza wannan kyallan shine alharir babu na biyunsa. amma idan aka ce mutum ya dinka wata sutura saboda wannan kyalle an sani mata suka fi mu'amala da shi na'am a wurin ne in ka tafi wurin wasu kuma ba matan ba bane misali arewa ne muke ganin a tamfa ta tsaya ga mata amma idan ka tafi wajen yarbawa fa tamfa ba ta tsaya ga mata ba har maza to idan bai yarda ya dinka tamfa ya zo arewa sai ka ce a ah, wannan yayi shigan mata la bai shigan mata ba ko ba haramu bane da kamar ya dinka kyalle na alharir sai ka ce ya dinka kyallen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta wa maza su sa amma matukar ba alharir bane wannan babu shakka halal abin da ke cikin fatawa lajina amma alharir sana'i fa innahu yajuzu lubsuhu li'annahu laysa hariran haqiqiyyan ولأن الأصل في Al-Ibaha. asali dukkan sutura halal ne idan ka ce ga haram sai ka samu mar hujja hadisi na gaba wa an umar radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda kala sayyiduna umar yace nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana al-lubsil harir game da sutura ta al-harir wato saka kayan al-harir. illa maudi a Isma'il sai dai wurin da bai wuce fadin yatsu biyu ba au talatin ko fadin yatsu uku au arba'in ko yatsu hudu muttafaqun alayh hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim yace wa li muslimin lafazin da yazo anan lafazin al-imam muslim ne yana kitabul libas wa zina babu taharimi isti'malil awani zahabi wal fibba fi shurbi wa ghairihi ala rijali wan nisa hadisi da 2069 yanda lafazin yazo cikin sahihu muslim an abi usman an-nahdi sunansa abdurrahman bin mulla wani tabi'i ya ba da labari zamanin sayyidina umar qala yace kataba na umar wa nahnu bi kataba ilaina umar wa nahnu bi azerbaijan yakan zo da azerbaijan zamanin sayyidina umar sahabbai suna tafiya yaki ƙasashen duniya masu nisa shi abu usmanun nahari ya ce muna yankin azerbaijan tare da kwamandan mu sunansa utubatu bin farkat sai sayyidina umar ya aika mana wasiƙa daga madina zamanin sai da umar ka taba ila amirin jeshi sai na umar ya rubuta takarda ya aika wa su da suka tafi yaƙi din shi ne utubatu bin farkadin liyaqra'ahu ala al-jaysh sai na umar yana umarni ga kwamandan mayakan musulmai ya karanta wannan takarda a gaban rundunar yaƙi na musulmai gaba wato ya tara sojojin musulmai ya karanta musu wannan wasila abu na nahabi yana gure ya ke fakara abu alaina saboda aka sai kwamandan mutsin ya karanta mana wannan wasiƙa abinda wasiƙar ta kunsa ita ce ya utuba bin furkan ya kai utuba innahu laysa min kaddika ka sani dukiyar da kuka samu ba wahalarka bace wala min kaddi abika ba wahalan babanka bane wala min kaddi ummika ba wahalan mahaifiyarka bane dukiyar da aka samu na ganima dukiyar Allah ce inji sayyidina Umar kuma ya karanta wasiƙar gaban sojojin musulmai saboda haka sayyidina Umar yake fa ashbi'il muslimina fi rihalihi ka tabbata ka kosar da musulmai ka wadatar da su wajen abinci karka karka wa musulmai mayaka mimma tushbi'u minhu fi rahlika duk abin da kake ci a zangonka a tantin da kake duk abincin da ka ci ka tabbata sojojinka sun ci irinsa in ji sai na umar sannan sai ya ce ku kuma sojojin musulmai wa iyakun wata na'uma ina gargaɗinku game da sharholiya kar ku yadda a samu kuna sharholiya wa ziyya ahalin shirki da saka kaya adu kaya ku riƙa yin kwalliya irin na kafirai in ji sai na umar kar ku yadda ku rika yin ado irin na ma'abota shirka saboda so riga sun bar kasashen larabawa don azerbaijan an riga an fita iyakokin larabawa an fita ma iyakokin farisa an shiga yankin rasha saboda ka an tafi cuɗanya da wasu mutane waɗanda larabawa ba su taɓa ganin su ba to kar ku yadda irin kayan mutanen ku rika sawa ku rika sa kayan kudin nan domin shine ya samu tabbaci na sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walabusal harir sannan ku kiyaye sutura da aka saka da alharir domin tunda sun je gabacin duniya to sun je kasashen da aka fi mu'amala da alharir domin dama inda ake samun wannan tutsar kenan daga inda aka fi samun zaren alharir ta gabacin duniya sai na umar ya ce to ku kiyaye kayan da aka saka da zaren alhari abin da na nace muku kar ku yi haka fa'ina inna sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah naha allabusil harir yayi hani game da sutura ta alharir kala ya yace illa za sai dai kamar haka wa rafa'a lana manzon Allah ya ɗaga mana yatsunsa guda biyu yatsa ta tsakiya da yatsar manuniya lokacin da manzon Allah zai nuna abin da aka halatta maka a jikin alharir manzon Allah ya ce sai dai kamar fadin yatsu biyu din nan wa bammahuma sai ya rufe tsakaninsu wato fadin inda alharir yake jikin kayanka kar ya wuce fadin yatsunka guda biyu idan an hada su wannan duk yana cikin wasiƙa da sayyidina Umar ya aika musu wannan yana lafazin al-Imam Muslim hadisin yana sahih Bukhari kitabul libas babu lubtil hariri wa firashihi lirrijal wa qadri ma yajuzu minhu hadisi 2492 hadisin Abu Usman an a wannan hadisin kuma yace kunna a utbata mun kasance tare da komandan mu shine utbatu bin farqad fa kataba ilayhi Umar sai sayyidina Umar ya aika masa wasiqa ya rubuta takarda ya aika masa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi ya ce la yulbasul hariru fi duniya babu wanda zai saka suturan alharir a nan duniya illa lam yulbas fil akhirati min face a lahira ba za a sa mashi wannan suturan ba saboda haka duk mutumin da ya saka kayan alharir a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba shi samun wannan ado a cikin aljanna wa ashara abu usman abu usmanun nahadi sai ya yi ishara da yatsunsa guda biyu kamar yadda wasikar sayyidina umar ta karantar al-musabbihati wal wusqa yatsa manuniya da kuma yatsa ta tsakiya wato faɗi inda zaren alharir za a samu a cikin kayanka kar ya wuce faɗin yatsu biyu ɗin nan wannan shine asali hadisin da ya zo cikin sahih bukhari sahih muslim amma akwai riwayoyi da suka kawo ƙarin bayani akan kamar misali hadisin al-Imam Muslim babu laifi idan fadin wurin ya kai yatsa uku ko yatsa hudu fadin inda zaren alhariri yake jikin suturarka don haka babu laifi don an samu wato zaren alharir a jikin kayan mutum kamar misali a geza kenan gezan kayan wanda za ka tarar da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an samu alharir a jikin suturarsa to kamar yadda mazan Allah ya faɗa ne bai wuce fadin yatsa biyu ko uku ko kuma fadin yatsa hudu wato ya zama an yi cin bakin suturan ne da ainihin alharir babu laifi a yi cin bakin ainihin sutura ka da alharir inda da fadin yatsun hudu din nan ba ba laifi ba ne hadisi na gaba <clears throat> wa an anasin rabiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas bin malik allah ya kara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi qamisil hariri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci game da saka sutura ta alharir li abdurrahman bin auf ga abdurrahman bin auf wa zubair da kuma zubair bin Awam fi safarin a cikin wata tafiya Bato an taɓa sabon wani lokaci ana cikin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sassauci ya yi rangwame tun da an haramta an haramta wa maza su yi ado da kaya da aka saka da zaren alhari to amma a cikin wannan tafiya abdurrahman bin auf da kuma azubair bin al'awam sun samu wata matsala min hakkatin saboda kaikayi sun samu matsala na kaikayi a jikinsu kanat bihima wanda ya kasance yana tare da su saboda wannan kaikayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu izini hadisin ya zo da bayanai da dama sun dai samu wata matsala a jikin su in ma wasu kuraje suka feso ko kuma kaikayi ko wasu ƙwari da suke jin su ya zo da bayanai da dama kamar yadda riwayar hadisin ta nuna ya ce mustafakun alai hadisin yana sahih bukhari kitabu jihadi wasiyar babul harir fil harbi da kuma sahih muslim kitabul libas wa babu ibahati lubsul harir lirrajul idza da bihi hikatun aw nahwaha uh, aw nahwaha yanda lafazin yazo cikin sahihu muslim an qatada anna anas ibn malik an ba'ahu anas bin malik ya ba su labari in ji qatada wato anas ya ba da labari ga wasu tabi'ai al-imam yana cikinsu. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li abdurrahman bin auf an taɓa samun lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya sassauta hukuncin saka alharir ga abdurrahman bin auf wa zubair bin al da kuma az-zubair bin al-awwam harir manzon Allah ya musu sassauci su saka riguna na al-harir ana cikin tafiya dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sassauci min hikkatin kanat bihima saboda kaikayi da ya kasance yana tare da jikinsu sai ya ce au ko kuma waje in kana bihima wata cuta ce da ta kasance tana jikin fatar sayan biyu ne ko dai kaikayi haka nan kawai ya same su ko kuma an samu wata cuta dai ta fata skin disease wannan cutar tana damun su don haka sai manzon Allah ya musu sassauci game da saka wannan kaya na alhari saboda ba shi da nauyi kuma yana daga cikin wato albarkan da Allah ya saka ma wannan sutura idan mutum yana fama da kaikayi don ya tashi Allah subhanahu ta'ala yana sassauta mishi a cikin fathul bari ibn hajar ya ba da bayani game da wannan sauki da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga shi an karanta hadisai akan cewa kayan da aka saka da zaren alharir haram ne ga maza su sai aka samu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta ma wasu saboda larura da ta samu jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta musu ya ce kuna iya saka wannan kaya duk da cewa an haramta wa maza yana fatul bari mujallal na 6 shafin da 101 don haka ibnu hajar ce a dalilin haka al-imam at-tabari al-imam at-tabari yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sassauta haramcin saka kayan alharir ga waɗannan sahabban guda biyu saboda dalilin kaikayin da ke tare da su dallatin rukhsa fi lubsihi bi sababil hikka anna man da bi lubsihi ma huwa a'zamu min azal hikka idan aka samu wata larura wanda za ta sa dole sai ka saka wannan kaya ba laifi ba ne sai ba da misali kamar yaƙi don akwai Yadda suke saka zaren alharir sukan saka kaya na alharir yanda kuma yana amfana ga mayaka idan an tafi idan yaki yana musu amfani ta wajen garkuwa kare makami eh, Allah ya saka ma wannan sutura wata albarka saboda haka akwai yadda suke saka wannan kayan yadda yake zama kamar sulke ga mayaka don haka sai al-Imam ya ce ba laifi bane saboda an saka sulke da ainihin zaren alharir maza sun saka wannan sulken sun tafi yaki idan ka ce me yin hujja sai a ce ai hujjan shine hadisin ana. annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta ma abdurrahman bin auf da kuma az-zubair bin awwam su saka kayan alharir a dalilin kaikayin da ke tare da su kaikayi larura ce to wanda ya tafi yaki fa garkuwa game da wato makamai da ke isowa ga sojojin musulmai an shi ma larura ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yi sassauci gare su a dalilin wancan cuta da take samun fatar su to wannan cuta kuma da za ta iya hallaka ran mutum kaga larura ta yafi girma saboda haka al-imamu ya ce babu laifi kuma malamai da yawa sun halatta wannan kamar masaba ta al malik eh, kamar masaba al abu hanifa sun halatta shi kai tsaye wannan duk bayanin yana cikin fathul bari na ibnu hajar haka na al-imam shaukani shi ma yayi magana akan su cikin nailul awtar sharhin wannan hadisin mujallal na biyu shafi na 81 sai yace wa qad ikhtalafu fi sigari aidan game da yara kadana fa domin akwai mutumin da idan an ce an haramta kaza ga manya sai ce to yara ba laifi don saka don su sun saka idan aka ce saka kayan alharir haram ne ga maza to yara ba salimamu shaukani ya ce nan ma malaman suna sun yi sabani game da shi hali ya harumu ilbasu humul harir amla idan aka ce haram ne maza su yi ado da alharir to yara kanana fa maza kana iya dinka musu kayan sil su yi falliya kamar lokacin sallah da sauran lokacin wasu bukukuwa fa zahabal aktaru ila tahrim galibin malamai inji al-imamu shaukani sun ce haramun wato mafi dacewa shi duk abin da aka ce haram ne namiji ya aikata to bai dace ka yi maɗanka namiji ba idan kai an haramta maka to bai kamata ka yi maɗanka namiji ba me dalili saboda hadisin da yake tafi nan gaba hadisi na gaba shine hadisin abu musa lashari ya ce wa an abi musa rabiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu musa lashari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhilla zahabu wal hariru li fi ummati an halatta zinare adon zinare da alharir ga mata cikin al'ummata wa hurrima ala zukuriha kuma an haramta wa mazan al'ummata ado da zinari da kuma alharir so kaga wannan hadisin al-imamu shaukani yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware manya da yara ba an halatta ado da zinari da eh, da zinari da alharir ga mata saboda haka babban mace da karamar mace babu laifi don sun yi ado da gold da silk amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa hurrima ala zukuriha an haramta wa mazan al'umma na tunda an ce mazan al'umma na kaga da babban namiji da karamin namiji duka haramcin ya hau kansu kamar yadda aka haramta maka to kai ma bai kamata ka dinka ma yaronka kaya na alharir ya saka ba Ya ce rawahu ahmad wan nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu al-imam ahmad da al-imam nasai da kuma al-imam tirmidhi su tarwaito wannan hadisi al-imam tirmidhi ya inganta hadisi hadisin ya zo da lafuzza da yawa lafazin da ya zo cikin sunan tirmizi hurrima libasul hariri wa zahabi ala zukuri ummati wa uhilla li inasihim an haramta saka kayan da aka saka da zaren alharir da kuma saka duwatsu na zinari ga maza cikin al'ummata amma mata an halatta musu akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib wanda yake karfafa wannan hadisin sayyidina ali yace inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam akaza hariran annabin Allah ya dauki alharir wato yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki alharir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga alharir faja'alahu fi yamini sai ya saka alharir din na hannun damansa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kyallan alharir ya rike da hannunsa na dama sahabbai suna gani wa akhadha zahaban faj'alahu fi shimalihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki zinari sai ya rike shi da hannun hagunsa sahabbai suna gani sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hazaini kun ga abu biyu din nan alharir da zinari haramun ala zukuri ummati haram ne ga mazaje cikin al'ummata hadisin ya inganta yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 5144 akwai ƙari ga riwaya ta ibnu majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hillun li'inatihim amma halal ne ga mata cikin al'ummata saboda haka zinari da kayan da aka saka da alharir haram ne ga maza halal ne ga mata halal ne ga maza haram ne ga mata me ya dalilin da ya sa Allah madaukake ya haramta wannan malamai sun yi maganganu da yawa akai kamar yadda ibnu hajar ya bayani da kuma ibnu qayyim jawziya cikin igasatul lahfan a mujallal na farko shafi na 60 uh, ibnu hajar kuma cikin fathul bari mujallal na goma shafi na yace akwai fahimta kashi biyu game da dalilin da ya sa Allah maɗaukaki ya haramta ado da zinari da kuma alharir ga maza musulmai na ɗaya malamai suna cewa alfahar wal kuyala saboda alfahari da kuma takaba saboda zinari yana tare da alfahari duk mutumin da ke da zinari zaka samu yana da alfahari zaka same shi da takama wato dutse ne wanda in ka mallake shi to yana samar maka wani hali mara kyau to bai dace da maza ba amma mata fa me yasa aka bar musu saboda ita mace dama halittanta Allah madaukaki yayi yayi halittanta ne a bisa tsari na kwalliya don haka Allah ya halatta mata Allah madaukaki bai haramta mata amma maza fa sai aka haramta saboda illar da ke tare da zinari haka nan shi ma alhariya wannan fahimta daga cikin eh, eh, wato malamai magabata fahimta na farko da suka yi game da dalilin da ya sa Allah madaukaki ya haramta wato shine shi zinari yana samar da girman kai da kuma takama alfahari da zinari da sil don haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta to amma fahimta ta biyu wasu malaman na cewa a'a abin da yasa aka haramta saboda azu ne da kafirai suke sha'awa ado ne da dukkan kafirai suna sha'awar suna sha'awar zinari suna sha'awar azur eh, suna sha'awar kwalliya da silk saboda haka yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatarwa musulmai saboda shi musulmi ana son ya rika bambanta kansa da kafirai in ma ta bin al'adarsu da halayensu sama ibnu qayyim jawziya ya firin jayar da fahimta ta farko akan cewa akwai aibu da ke tare da zinari kuma akwai aibun da ke tare da kayan da aka saka da zaren sil yana sa girman kai yana sa takama yana sa alfahari ibn al-qayyim yayi magana akai yace babu shakka akwai sutura wanda in ka saka shi yau da gobe yana canza ma hali kamar yadda ka san akwai abinci da in ka juri kinsa to sai ya canza maka hali daga cikin nau'in suturar da ke iya canza ma hali akwai sil da kuma ado da zinari wannan dalilin ya sa eh, Allah tabaraka wata'ala ya haramta shi ga maza daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wa an ali an karɓo hadisi daga sayyidina ali radiyallahu anhu qala kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tufata ni da wani saiki saikin kaya shi ake kiransa hulla sama da ƙasa sau ba izarin warida a baka mayafi a baka farjali. zamanin sahabbai ke ko kuma a ce a baka riga da wandonta riga da wando saiki kenan da larabci idan aka ce alhulla ana nufin saiki sau bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika min saitin kaya siyara wato kaya na alhari surkin alhari ba zallan alhari ne surki ne na alhari kaga ibn hajar bayan ya yi magana akan haramcin alhari kayan da aka saka da zallan zare na alhari yanzu kuma zai kawo mana hadisi akan hukuncin kayan da aka surka da zare wanda ba na alhari ba an surka da silk kuma an surka da wani zari wato kayan ana kiransa siyara ma'khuzatun min as-suyur idza kana mukhabbatan yana cikin nihayat fi qarib al-hadith wal athar uh, mujallad nabi shafi na 432 wato ana kiransa siyara saboda siffansa wato mai zane-zane an saƙa da silk amma akwai surki na wani zare idan aka ce ra'a ana nufin surkin zare na alhari ba zallan zaren alhari ba to annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aika masa ibn ali ya aika masa kyautan kaya saiti guda amma kayan an surka da ainihin zaren alhari yace fa kharajtu fiha sai gashi na saka kayan na fito fara gaba gababa fi wajhihi sai na ga fushi a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam da gani na sai na ga alamar manzon Allah ya canza fuska kaga sai na Ali ya gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin ganin sai na Ali ya saka kayan baya ga cewa kuma shi kansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma sai na Ali da kyautar wannan kayan don haka sai na Ali da ya koma gida bai jira yayi tambaya ba fa shaqaqtuha bayna nisa'i sai na tsantsa ga wannan kayan na raba shi tsakanin matan gidana karkace matana la matan gidana saboda matar sai ali ɗaya ce ita ce fatima Allah ya kara mata yarda sai bayan rasuwanta kafin sai ali ya wani aure amma idan ya ce na tsaga wannan kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani wato tufafi guda biyu ne mayafi da farjale shi na ke kira hulla sai na ali sai ya tsatsaga ya raba wa matan da suke gidansa shine nisa'i muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wannan lafazin da ya zo cikin sahih muslim kenan yana kitabun libasi wa zina babu tahrim istimal ina in wal fidda zibba alar rijali wa nisa wa khatam az-zahd wal harir alar rajuli wa ibahatihi lin-nisa hadisi na ɗaya. kuma shine lafazin ma da yake cikin sahih bukhari cewarsa wa haza lafzu muslim ba shi da ma'ana saboda lafazin yana sahihul bukari kitabun libasi babul hariri lin nisa yadda hadisin ya zo sai yace aliyarci ila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an aiko kyautar kaya ga annabi kullatun tiyara saitin kaya amma surkin alhari saitin kaya da aka surka da zaren alhari fa ba'atha biha ilayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika min gida ya aika min gida ni ina gida aka aiko ni falabastuha sai na saka wannan kayan da na fito fa araftul gababa fi wajhi sai na sai na gane wato fushi a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne inni lam ab'ath biha ilayka litalbasaha ni ban aika maka wannan kayan don ka saka ba saboda ai saka kayan alharir haram ban aika maka kyautar wannan kayan don ka saka ba wa inna ma ba'astu ilayka biha li tushaqqiqaha khumuran bainan nisa na aika maka wannan kayan ne don ka tsatsa gashi ya zama kallabi ka raba wa matan gidanka to kaga sakon annabi sallallahu alaihi wasallam bai iso cikakke ga sayyidina ali ba saboda haka na ali yana ganin an aiko masa kaya kawai sai ya saka ya fito sai da ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mar bayani ga dalilin da yasa na aika maka ba don ka saka bane ka tsaga ne ka raba wa matan gidanka na ali ce fashe ha baina nisa'i saboda haka sai na ga wannan kayan sai na raba shi ga ainihin matan gidana na aika na raba shi ga matan da suke gidana akwai riwayar da ta yi bayani wanda ya aiko wannan kayan ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ukaidir dumatal janda ukaidir bin abdul malik wani sarki ne na banu eh, eh, eh, na kinda wanda iyaka ne wuri ne da ake kira sa dumatul jandal wanda birni ne da yake kusa da tabuka yana iyakar larabawa da kuma kasar rumawa wannan sarkin yana da yana nesa da madina ana kiransa ukaidu bin abdul malik kirista ne duk da cewa balarabe amma suna iyakokinsu da rum yana gaban wato garinsa yana gaban tabuka to wannan sarki shine wanda ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sutura wanda ya zama turki ne akwai sakan alharir a tare da shi shi yasa ake kiransa tiyara sarkin ya aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaya fa a'tahu aliyan sai sayyidina eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma sayyidina ali fa qala sai yace masa shaqqiq fu khumran bainal fawatin ka tsatsa ga wannan kayan ya zama kallabi ka raba wa ainihin fadimomi da suke gidanka akwai fadimomi a gidan sayyidina ali fadimomi guda uku ne wa hunna salatu akwai fatima bintu rasulillah fatima yar manzon Allah ita ce matar sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda kaga fatima guda kenan sannan akwai mahaifiyar sayyidina ali din kanta ita ce fatima bintu asad ummu ali ita ma tana gidan sayyidina ali sunanta ita ma fatima wato ita ce mahaifiyar sayyidina ali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifi fatima yayi ma ita mahaifiyar sayyidina ali ta farani ya kira ƴarsa da suna fatima saboda mahaifiyar sayyidina ali fatima bintu asali to cikin ikon Allah duk da cewa Abu Talib mahaifin sayyidina Ali bai musulunta ba amma ita mahaifiyar sayyidina Ali Fatima bintu Asad ta musulunta saboda haka ta yi hijira ta dawo Madina tana zama a gidan sayyidina Ali tare da shi kaga gidansa kenan akwai yarsa Fatima sannan akwai mahaifiyarsa Fatima bintu Asadin a nan Madina ta rasu bayan rasuwar ta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire rigansa yayi mata likafani kafarin ta yana nan a cikin albaki to sannan Fatima ta uku da take gidan Sayyidina Ali ita ce Fatima bintu Hamza yar Hamza babban wato eh, Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar hamza sai zuna ali ya ɗauki yarsa ita ce fatima bintu hamza yana rike da ita uh, akwai riwayar da ta zo a littafin al'imamu tsabarani wanda sai zuna ali ya ce ahda ilayya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko min kyautar kaya kulla saiti ya aiko min kyautar saitin kaya wato da mayafi da kuma fartale wanda zan daura riwayar al-imam tabarani musayyaratin bihari amma wannan kayan an surka saƙansa da alharir ba zallan wani zare ba ne akwai zaren alharir a jikin saƙan kayan don haka yasa ake kiransa musayyara idan aka ce hulla ana nufin saikin kaya idan aka ce siyara'a ana nufin surkin alharir surkin saƙa da zaren alharir faƙala li sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ij'alha khumuran bainal fawadi ka sanya wannan kayan da na aika maka ka tsatsaga shi ka raba shi a matsayin kallabi ga matanka eh, fadimomi kai fa shaqaftu minha thalathata ahmira sayyidina ali yace saboda haka sai na tsaga wannan kayan ya zama aka samu kallabi uku khimaran li fatima bintu asadin wa khimaran li fatima bintu muhammadin wa khimaran li fatima bintu hamza saboda fatima guda uku ne a gidansa don haka al-imam tabarani da ya kawo hadisin a cikin al-mu'jamul kabir hadisin 874 yace tukanna ummul fadl wa yuqalu ismuha umama ita wannan yar hamza da take gidan sayyidina ali ana kiranta fatima bintu hamza ana mata alkuniya da ummul fadli kuma akan kira ta umamatu akan ma kira ta umaratu saboda haka tana yiwuwa kaji an ce hamza yana da wata ya mai sunan umama ita ce dai fatima din ta yiwu kaji an ce hamza yana da wata ya da ake ta ummul fadli alkuniyarta ta ce tana yiwuwa kaji an ce hamza yana da ya da ake kiranta umara wato sunaye ne ya zama tana da su da yawa amma ita kadai ce eh, hamza matarsa ita ce salma bintu umay salma bintu umay yar uwar asma'u bintu umay wanda ita ce ta haifi yaran duka da hamza ya samu a rayuwarsa akwai ya'ala akwai amatullah sannan akwai ita fatima da akan kira ta umama bintu hamza ko a kira ta ummul amma abin mamaki duk yaransa dinnan, nan duk da cewa bayan rasuwan shi yaran sun girma amma dai zuriyarsa ta dace babu wato ba a samu da eh, ci gaba da samun tsatsu ga shi hamza waɗannan yaran gaba ɗayansu ba su hayayyafa wanda za su samar masa zuriya ba in ka duba al istiaf na ibnu abdul bari Allah ya kara masa yarda yana cikin fathul bari a mujallal na goma ɗari biyu da da takwas. hadisin hubaira bin bari an aliyin fi nahwi hadhihi alqissa akwai riwayar da sayyidina ali yake cewa na tsaga wannan kyallan na raba shi ga fatimomi hudu maimakon fatima hudu uku an samu fatima har guda hudu a gidan sayyidina ali wace ce fatima ta hudu wace ce fatima ta hudu sai aka ce ita ce fatima imra'atu aqil bin abi talib matar aqilu dan abi talib dan uwan sayyidina ali bin abi talib to babu shakka irin wannan kissa ya auku ga sayyidina umar bin khattab kamar yanda ya faru da sayyidina ali bin eh, bin abi talib domin shi ma sayyidina umar labarin sa yana cikin al-adabul mufrad irin haka ya auku gare shi sayyidina umar in ka duba hadisi na 26 littafin al'adabul mufrad hadisin abdullah bin dinar abdullah bin umar ya ce ra'a umar radiyallahu anhu hullatan siyara asuba wata rana na umar yana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kasuwa suka ga irin wannan kaya ana sayarwa a cikin kasuwa ga kaya ana sayarwa amma kayan ba zallan silk bane an surka da zaren alhari saboda haka sai sayyidina umar ya ce ibta hazihi falbasha al juma'a ya rasulullah ka sai wannan kayan mana yana da kyau saboda kayan da ya zama akwai tilka a jikinsa yana kama ido saboda haka sai sayyidina umar ya ce ka sai wannan kayan mana ka rika sawa ranar juma'a idan baki kuma sun zo sai ka saka saboda karan baki فقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma yalbasu hadhihi man la خلاق له ai wanda ke saka irin wannan kaya mutum ne wanda ba shi da rabo a lahira saboda Allah ya haramta su to nan. fa uciya annabi sallallahu alaihi wa sallam min hadi hudan sai gashi an aiko wa annabi kyautan kaya saiki da yawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki saiki guda ya ba mu sayyidina ali fa arsala ila umar bi hulla manzo Allah sai ya dauki saiki guda ya aika mu sayyidina umar fakala sai sai na umar ya taso ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni da kai muke tafiya a kasuwa mun ga wannan kaya na baka shawara ka saya ka rika sawa ran juma'a ranakun juma'a da kuma ranakun da kai bai ka gaya mun cewa marasa rabo a lahira suke saka wannan kaya kaifa albasuha to ta ya za a yi ni kuma saka wannan kayan wa kad fiha ma kunta bayan ga shi ka faɗi abin da ka faɗa yanzu kuma ka aika min kyautansa kaga sai na umar ya taho yana tambaya ka kada ce manzo Allah ya yake inni lam uqtika halikal basaha ban aika maka kyautan kayan don ka saka ba walakin tabi'aha aw taksuha amma na baka ne don ka sayar ka samu kuɗi ko ko ka kyautar ga wata mace kaga kana da damar kai kyautan sa ga mace in ka yi kyautan alharir ga mace halal in kai kyautan alharir ga namiji ya sa haram ne kana da damar ka sayar da alharir saboda halal ne ga mata su yi ado da shi saboda aka sai na umar ya aika ma wani dan uwansa yana makka kafiri ne bai riga ya musulunta ba tun bai musulunta ba ya aika ma wannan dan uwa shi. sunansa usman bin hakim wa kana akhan akha umar min ummihi dan uwa ne ga sayyidina Umar sun hada mahaifiya guda to akwai sabani ma game da cewa shin wannan dan uwa sayyidina Umar din ya musulunta daga baya ko a'a sayyidina Umar ya aika ma wannan dan uwan nashi tajiri da wannan kayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi a matsayin kyauta to sayyidina Umar ya aika ma namiji kyauta akan sharhin wannan hadisin ya sa al-Imam Ahmad al-Qasqalani littafin Irshadu tsari yake cewa ya ba ma dan uwansa ne don shi ma ya sayar ko kuma ya ba wa matarsa domin a ka'ida abinda aka haramta wa musulmi yayi to an haramta ma a bisa ka'ida yanzu kaga haram ne kai ka ci mushe haram ne musulmi ya ci mushe saboda haka idan kana kiwon dabbobi sai ɗaya daga cikin dabbobinka ta mutu kafin a yanka haram ne ka ci mushe to haram ne kuma ka ɗauki mushen ka kyautar da shi ga kafin saboda shi ma haram ne ya ci mushi don haka ba a yin kyautan abin da Allah maɗaukaki ya haramta sai na umar da ya ba da kyautar wannan kaya ga wancan kafiri saboda ya ba matarsa ne ko shi ma ya sayar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to muhimmin abin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin nan uh, wato shine bayanin al-imam shaukani da ya zo cikin nailul awtar yace wal hadisu yadullu ala al man imin lubsi thawb al bil hari. babban darasin wannan hadisin shine kar ka ɗauka sai ainihin zallan kayan da aka saka wato kayan da aka saka da zallan zare na alharir shine wanda Allah madaukake ya haramta la hatta kayan da aka surka da zaren alharir shi ma haramun shine dalilin da yasa ibn hajar ya kawo wannan hadisin anan wato in ya zama kaya an surka ta wajen saka shi da alhariyar to wannan kayan ka guje shi amma kayan da ya zama an yi cin bakinsa da alhariyar to ana la'akari da fadinsa in bai fi fadin yatsu hudu ba halal amma idan sakan kayan gaba sa ya zama kyallon gaba ɗayansa an surka saƙa shi da zare na alhari da wani zare to ka guje shi haramun saboda ga abin da ya auku na labarin sayyidina alhinu abi talib da kuma labarin sayyidina umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata cewa ai waɗanda ke saka wannan kaya su ne mutanen da ba su da rabo a ranar tashin kiyama Allah ka tsare don haka hadisin yana nuna cewa kayan da aka surka shi mashubi bil harir yana haramta wato musulmi ya sashi sai dai mace ita babu na don ta saka wannan kayan to a ƙarshe ibn mahajar ya kawo babul libas ya kawo babul libasi amma ya hada shi da kitabus salati saboda shi ne babi na goma sha bakwai a kitabus salati ne babi na ƙarshe a kitabus salati me yasa ya kawo babul libasi a kitabus salati kamar yana maka ishara da cewa in za ka yi sallah kar ka yi sallah da kayan da Allah ya haramta wanda shi ne amma bai fito fili ya faɗa ba sai da ya maka ishara ne da cewa da ya kawo babin da ke karantar da mu kayan da aka haramta wa namiji ya sa to kar ka yadda ka sa irin wannan kaya sannan ka yi sallah da shi la amma ba haram ba ta ba ta baki sallar ta ba ta baci saboda ka sanya kaya na alhari kamar yadda aka sanin malamai suka faɗa wannan yana cikin almajmu na al-imam an-nawawi mujallad na shafi na 185 yace wa ajma al-ulama wa ala annahu yahrumu ala ar-rajuli an yusalli fi sawdi haririn wa alayhi malaman sunna kaf sun yi ittifaki haramun ne namiji yayi sallah yana sanye da sutura ta alharir haram ne to amma idan mutum ya yi sallah da kayan alharir fa fa in salla fihi salatuhu wa inda akasarin malamai sun ce inda kuwa namiji zai yi sallah da kaya na alharir wannan sallar ta inganta akasarin malamai haka suke cewa amma shi ibn hajar bai yi bayani ba illa dai kawai ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da haramci saka kaya na alharir ga maza idan mutum ya saka kuma ba a cewa kayansa